Wahayin Yahaya Sura ta shida To, ina gani sa da ɗan ragon nan ya ɓamɓara ɗaya daga cikin hatiman nan bakwai, na ji ɗaya daga cikin rayayyun halittar nan huɗu ta yi magana kamar aradu ta ce, Zo, da na duba ga farin doki, mahayinsa kuma yana da baka, aka ba shi kambi. ya kuwa fita yana mai nasara. domin ya ƙara cin nasara. Da ya ɓamɓar hatimi na biyu, na ji rayayyar halittar nan ta biyu ta ce, Zo, sai wani jan doki ya fito, aka kuma ba mahayinsa izini ya ɗauke salama daga duniya don mutane su kashe juna, aka kuma ba shi babban takobi. Da ya ɓamɓar hatimi na uku, na ji rayayyar halittar nan ta uku ta ce, Zo, da na duba ga baƙin doki, mahayinsa kuwa da miza ne a hannunsa, sai na ji kamar wata murya a tsakiyar rayayyun halittar nan hudu tana cewa, Mudun alkama dinar guda, mudun uku na sha'ir dinar guda, sai dai kada ka ɓata mai da kuma ruwan inabi. Da ya ɓamɓar hatimi na hudu, na ji muryar rarayyar halittar nan ta hudu ta ce, Zo. da na duba ga doki kile sunan mahayinsa kuwa mutuwa hades kuma tana biye da shi sai aka ba su iko a kan rubu'in duniya su yi kisa da takobi da yunwa da annoba da kuma namomin jeji na duniya da ya ɓamɓar hatimi na biyar na ga rayukan waɗanda aka kashe saboda maganar Allah da shaidar da suka yi a ƙarƙashin bagadin ƙona turare sai suka tada murya da ƙarfi suka ce Ya Ubangiji mamallaki mai tsarki mai gaskiya, sai yaushe ne za ka yi hukunci ka ɗaukar mana fansar jininmu a gun mazaunan duniya? Sai aka ba su farar riga aka ce musu su dai huta kaɗan har a cika adadin abokan bautarsu wato ‘yan uwansu waɗanda za a kashe, kamar yadda su ma aka kashe su. Da ya ɓamɓare hatimi na shida, na duba. sai kuwa aka yi wata babbar rawar ƙasa rana ta koma baƙa kamar gwado na gashi gudan wata ya zama kamar jini taurari kuma suka faɗi a ƙasa kamar yadda ɓaure yake zubar da ɗanyun 'ya'yansa in ƙasaitacciyar iska ta kaɗa shi sararin sama ya dare ya naɗe kamar tabarma sai aka kawar da kowane dutse da kowane tsibiri daga mazamninsa. sai sarakunan duniya da manyan mutane da sarakunan yaƙi da ma'azuta da ƙarfafa da kuma kowane bawa da ɗa suka ɓuya a kogwanni da kuma a cikin duwatsu suna cewa duwatsun ku faɗo a kanmu ku ɓoye mu daga idon wanda yake a zaune a kan ƙursiyin da kuma fushin ɗan ragon nan don babbar ranar fushinsu ta zo wa kuwa zai iya jure mata